yau mun zo karkarar ɗan baƙo maraɗi inda za mu ganin yadda ake maganin tamowa in an hamzarta Duk ana nan wurin bikin zazzanne. mai da kana lura da ke tun da ni zuwa ga wurin wai danki kawai na da lahiya an ga dana ki ba da isassan lahiya tun da ya wata shi da lantana ga yaro na fara bashi abinci yake zawo ko zawo tauna ni. ke mai daka wannan zawo ba abin wasa bane daga haka danki sai ya hwada ta muwa ko dan ni ba sani ba gare ni amma tashi in rakka ki wajen fer edi ka tare jamila ta auna miki danki ta gani ke lantana haka ya kamata ki tashi ki raka ni ba cikin bata lokaci gaskiya mai da Salamu alaikum. Amma alaikum salamu. La kuke ta yanzu lantana da rana cikin sauri haka. Lahaya ba lahaya ba Jamila. Muna zanne can gidan biki sai na lura da dan mai riyaka ba yi da lahaya. duk jikin yare da ta mushi sai ni ce ke mai raka ta shi in rakka ki can nan cikin gari wurin jamila fer edi katar ta auna miki dan ki ta gani sab ko dan mai da kabar a shida aki ganin da nake yi in gani gaskiya kwanje a kai maka da yaran ga jamila a a a a alalle mai da kawan ga na ki gaskiya a taimaka mashi gaskiya jamila wannan yaro tun da ya wata shida na fara bashi abinci ya fara zawo diya biyar rami idanu shi sun haɗa ni ko za mu tauna ne yake komi. mai raka mi ke bashi kamar na abinci. tun da ya wata shidda kawai sai na ci gaba da bashi nono sai yan ruwan hura. bayan watan na shidda mai daka ko miki kai ban nono tsantsa in biki damu da ba yaron ki wasu abinci masu wasu sinadarai ba yana iya haɗa a cikin tamuwa sai in ka kula da bashi wasu abinci. daga watan nan shidda bayan nonon uwa ana gama da kunu mai kabri da lulaye da kayan garka haka wata 'yan makka su kwai su kihi da sauransu wani ɗauko abin awon tamuwa yan auna shi in gani bayan awon da na ya nuna mani ɗanki ya faɗa cikin tamuwa yanzu zan cika takarda in baki ki je likita ya kula da ke ya baki cikakken bayani na gode jamila kun ga bayani da kika bani yanzu zana tashi in koma gida in shaida mai gida na ya raka na je likita na gode mai daka da kuka san da ni kuka ziyarce ni da in waye muku kai bisa ga abin da ni ma aka horar da ni to jamila mun gode a mu ta girya menene ya kamata uwaye su yi da son gani ga ɗayansu ɗaya daga cikin alamomin tamuwa ga yaro ko yarinya mai shan nono a ƙara ba shi ko a ba ta nono haye da da a ƙara ba yaro ko yarinya abinci mai launi daban-daban kuma a ba shi ko a ba ta ƙarhin gwiwa wajen cin abinci a tahi wajen mai wayar da kai don auna yaro ko yarinya kuma da samun cikakken bayani Salamu alaikum ya gida. Amma alaikum salamu rahmatullahi ta'ala ta uwa gida san da zuwa. Yanzu da muka naji wurin wannan biki. Sai lanta na tabba ni bayanin ta ga wannan yaro. Ta ni bayanin mu je taraka ni in kai shi wajen Jamila. Na kai shi muka kai shi wajen Jamila da lanta na sai ta ga ya hada cikin tamuwar ta auna shi. Sai ta ga hada cikin tamuwar. Sai ta ni wannan takardar ta ce mu je likita. to da haka ai ya kyau umarta ba ki wannan umarni da a ta likita ta likita ai yana da amfani bari to da ma rijiya zan ta in samu ruwa yanzu na fasa ta rija in samu ruwa mu tai in raka ki mu tai gani gaki mu tai likita in aka gabo mushi abin da za a yi mushi aiki Allah shi sai in dawo in je in buɗin ruwa to mu tai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum eh, um, yaro ne na wajen da bai ji daɗi ba shi na tauza a likita ta zuwa likita. To lalle ko haka na ji daɗin haka da ana samun duk maza kamar ka hakan ga suna rako iyalinsu likita da an ji daɗi. Allah ba shi lafiya. Ka Ka dawo lafiya. sannan ku na da ku aikin ku yaro na ne kwana biyu yana zawo sai maka biya wajen jamila bar edi tara ta bani wannan takardar ta ce in kawo shi likita ta yi ƙarin bayani awon da ta ya nuna mu akwai tamuwa amma bari in sake auna ni in gani to bayan na yi awo na gani yaron ki ya shiga kenan kin bar ko da za ki barin bar nono tsantsa daga wata shidda yaro yana bukata abu mai kyau haka wani abinci wani kunu mai kabri wani lulaye haka kina mai lulayen wake kina dafa mai wani kihi wata 'yan maka haka kina baya bayan abinci mai gina jiki a ɗora kula da tsafta kamun ki ba ki ɗora wanke mai hannun ya kuma ke ma ki ɗora wanke naki kuma a ɗora wanke abin da za a ba mm-hmm. kama abincin da za a ba ya dora tsabtacewa shi mhm. to bayan jawabin da na muku mhm. yanzu kuma za a ba ku maganin da za ku baya mhm. shi ne plan p ba an ba ku shi ba ko dan ku ba makwabta ko kuma dan ku sai da kai adashi an ba ku shi ne dan ku ba yaro kenan yadda aka ce ku baya so uku ga wuni ku baya magani ne in ba ku baya ba kuma za da wama cikin wannan rashin lahiya yanzu likita plan wannan magani ne eh kwarai ka magani ne tunda shine ya kamata a ɗora baku kuna ba yaran ku kuma shine kuke saida mhm. to yanzu ke tun da kin ji ya zama darasi gare ki kenan sai ki ja kunnan sauran mata ya zama darasi gare su su ma su bar saidawa menene ya kamata owaye su yi da sun gani ga ɗiyansu ɗaya daga cikin mugayen alamomin tamuwa. A tahi wajen mai wayar da kai ɗin gari, a tahi gidan likita mahi kusa don ɗaukar nauyi lahe yaro. Amshi shahaba shahaba da. Hmm? Salamu alaikum mai riya. Amin alaikum salamu. An jawo. An jawo. A'a mai shikin. Da sauki. a filanti ne aka samu filanti ne aka samu a baki arziki ya sami gari yake mai ka sai a shi. a shalanta lantana wannan ba abin a ba ne ba magani ne aka baka in baka yaro in ba yaro na sai ya ce mulmiji kuma an ce ka ba ma yara kuma an ce ka araba a ba yaran giriya kuma an ce bulamfi yaro ya sha ga ini yawan bulamfin da aka ce a bashi ga ini kuma bayan wannan bulamfi an ce mu bida abinci masu gina jiki kuma masu dora ba yara kuma masu launi daban-daban wani irin mataki ne uwaye ya kamata su ɗoka lokacin da aka ba ɗayansu biskit plumpy ka a raba ma iyali ko an so yara biskit plumpy da aka ba yaro a yi kokari yaro ya ci a wini yawan biskit plumpy da ya kamata salamu alaikum salam kira ga kayan lambugarin da jin sauran eh, kasuwa don saboda gina jikin yaron nan to mai gida na gode